A shekara ta 2014 ne aka kafa cibiyar domin gudanar da ayyukan bincike da horar ɗalibai a matakai daban-daban kan fasahar kimiyyar ƙwayoyin halittun bil'adama da dabbobi da itatuwa da kuma tsirrai da dai dangoginsu. Farfesa Awolu Halilu Arzai da ke zaman daraktan cibiyar ya yi ƙarin haske dangane da aikace-aikacenta da kuma alƙiblar taron bitar irinsa na farko da cibiyar ta shirya. Amfani da halittu kamar tsire-tsire dabbobi ƙwayoyin halitta da ɗanƙantar su ido baya ganin su domin a samar da kayayyaki da su amfani ɗan adam alƙiblar wannan taro shine ya koyar da masana kimiyya da fusaha sababbin dabaru na zamani kan bincike a fuskar noma kiwon lafiya inganta muhalli inganta tsaro binciken aikata laifuffuka na hanyoyi na zamani wanda da sai an fita kasashen waje ake irin wannan horo shi yasa kuka ga mutane daga kusan kowace shiya na geopolitical zones shida na najeriya sun halarci taron farfesa mamar yalwagwarzo guda cikin masana ilimin kimiyyar kwayoyin halittu wato biotechnology ya bayyana muhimmancin rungumar wannan sigar ilimi domin haɓaka abinci da magunguna da sauran muhimman ababen bukatun rayuwar bil'adama a Najeriya. Shekaru hamsin da suka wuce yawan jama'ar Najeriya mutum miliyan 66 ne. Fadin ƙasar mu bai karu ba, amma yanzu muna da mutum miliyan 180. Kuma a cikin fadin ƙasar mun kwashe da yawa wajen gine-gine, waɗansu abubuwa wanda suka shafi jin daɗin jama'a da bunƙasa tattalin arzikin ƙasa. To, in ba a kawo wannan sani ba cikin al'amura na rayuwarmu zai kasance cewa ko dai mu ci gaba da sayan abinci daga waɗansu ƙasashe ko kuma mu ƙi mu mutu da yunwa to shi yasa muka cewa ya zama wajibi a gare mu mu ɗauki wannan sabon tafarki wurin da da eka ɗaya za ka yi wani abu kamar buhu biyar yanzu sai kai wajen ashirin ko talatin mataimakin gwamnan kano farfesa hafiz abubakar wanda mashawarcinsa kan lamuran ilimi mai zurfi dr bakar ado hussaini wakilta ya ce gwamnatin kano bisa haɗin gwiwa da ofishin jakadancin ƙasar faransa na horas da wasu malamai da ke koyar da darussan kimiyya a manyan makarantun kano muna da ɗalibai waɗanda suka fito daga manya-manyan makarantunmu na jihar kano wanda malamai ne su kimanin 22 a jami'o'i kusan guda bakwai a ƙasar faransa kuma a cikinsu akwai waɗanda suna karanta fannoni daban-daban na kimiyya da fasaha a matsayi na digiri na biyu wasu ma digiri na uku sannan akwai ita jami'ar neais da take ƙasar cyprus ita ma muna da wannan alakar da suka ba mu dama za su biya kuɗin makaranta mu kuma mu biya kudaden da yara ɗalibai za su kula da kawunansu a makarantunsu a ranar alhamis mai zuwa ne idan allah ya kai mu za a kammala taron bitar wada masana ilimin kimiyya daga jami'o'i da kwalejijin fasaha da na ilimi da kuma cibiyoyin bincike daga sassan najeriya ke halarta mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano najeriya